Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau talata talatin ga watan Agusta. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga filu da kanin labarai. Ukraine ta faɗi jiya litinin cewa ta kaddamar da wasu hare-haren mayar da martani domin ƙoƙarin sake kwato yankunan kudancin ƙasar da rashi ta kwaci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya litinin cewa 'yan ƙasar Afghanistan miliyan shida ne ke gab da faɗa a cikin yunwa yayin da lokacin sanyi ke gab da ƙarewa. haka kuma za ku ji cewa mutane goma sha takwas ne suka mutu jiya litinin bayan da wasu 'yan sanda a madagascar suka buɗe wuta kan abin da suka kira 'yan daba sun basata kanun labaran kenan to wai suwaye 'yan bindiga suka kashe a otal a wani otal a jihar ibonyi ta najeriya cikin waɗanda aka kashe akwai mai otal ɗin mai suna augustin obonna yawa diba daga garin isu da wani na kusa da ɗan takarar gwamnan jihar na idan mun kada jihar wato kasar Nijar kuma za a ji dalilin kiraye-kiraye ga kungiyoyin farar hula cewa su masu rika kayyade wa'adin shugabanninsu. kamar yadda muke cewa 'yan siyasa ya kamata su tabbatar da demokaradiyya cikin jam'iyyun siyasa su tabbatar da jagoranci ingantacce don sun samu mulkin ƙasa kenan mu ba da misali na kwarai a cikin ƙasa ga 'yan siyasa ga talakawa kamar kowane asabashin ranar talata yau ma aliyu mustapha sokoto na ta da shirin tsaka mai wuya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Ukraine ta faɗi jiya litinin cewa ta ƙaddamar da wasu hare-haren mayar da martani domin ƙoƙarin sake ƙwato yankunan kudancin ƙasar da rasha ta ƙwace a farkon makonnin watanni shida da ta shafe tana mamayewa. A yau mun fara kai munanan hare-hare ta ɓangarori daban-daban ciki har da yankin Carson, kafar labaran ƙasar Ukraine Softline ta nakalto mai magana da yawon rundunar sojan kasar Natalie Himanuk na cewa Rasha ta kasa kwace ki babban birnin da ke arewacin Ukraine a farkon harin da ta kai, amma ta karɓe ikon wani yanki da ke kudu da gabar tekun Bahar Maliya. An shafa watanni ana gwabza fada a gabashin Ukraine a yankin Donbass, inda 'yan awarin da ke samun goyon bayan Rasha da dakarun Kiev ke gwabza fada tun shekarar 2014. a wannan shekarar ne moscow ta kwace yankin kirimiya na ukraine duk da cewa kasashen duniya ba su amince da mamayar rashan ba majalisar ɗinkin duniya ta faɗi jiya litinin cewa 'yan ƙasar afghanistan miliyan shida ne ke gab da faɗawa cikin yunwa sannan kuma an samu ƙarancin kudaden ayyukan jin ƙai. rikicin afghanistan matsala ce ta bil'adama matsalar tattalin arziki ce matsalar yanayi ce matsalar yunwa ce kuma matsalar kuɗi ce in ji jami'in kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya martin griffiths ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya griffiths ya ce mutane miliyan 24 na buƙatar wani nau'in agajin jin kai kuma kusan miliyan 19 daga cikinsu na fuskantar matsananciyar yunwa kimanin yara miliyan uku ne ke fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki sun hada da yara sama da miliyan ɗaya da aka kiyasta suna fama da mafi muni nau'in rashin cin abinci mai gina jiki mai barazana ga rayuwa in ji shi idan ba tare da kulawa ta musamman ba za su iya mutuwa majalisar ɗinkin nuna ta kaddamar da roƙo mafi girma da aka taɓa yi a bara inda ta nemi dala biliyan da 4.4 don taimakawa afghanistan amma tana fuskantar giɓin dala biliyan uku da ɗigo ɗaya yayin da lokacin hunturu ke karatowa. Griffiths ya ce ana buƙatar dala Amurka miliyan 614 cikin gaggawa don gyara matsugunai da samar da tufafi masu ɗumi da barguna da kuma wasu dala miliyan 154 don samar da kayayyaki ga ƙauyuka masu nisa da ke da wahalar isa a lokacin hunturu. Mutane goma sha takwas ne suka mutu a jiya litinin bayan da 'yan sanda a Madagascar suka buɗe wuta kan abin da suka kira 'yan daba sun fusata bayan an yi garkuwa da wani yaro zabiya. Kamar yadda wani babban likita ya shida a kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. Mutane da dama sun jikata wasu daga cikinsu sun samu munanan raunuka. A halin yanzu mutane goma sha takwas ne suka mutu baki ɗaya. Tara a nan take, tara kuma suna kwance a asibiti. a cewar tango oscar toki babban likita a wani asibiti a kudu maso gabashin madagascar kimanin masu zanga-zanga 500 ne dauke da wukake da adduna suka yi kokarin shiga ofishin 'yan sanda ta karfin tuwo a cewar wani jami'in 'yan sandan da shi ma ya harbin wanda ya nemi a sa sunansa 'yan sanda sun fara harba barkonon tsohuwa sannan suka rika harbi sama domin tarwatsa jama'a in ji shi an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda a ci gaba da taɓarɓarewa da yanayin tsaro ke yi 'yan sanda suka bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutane aƙalla uku a wani otal a jihar Ebonyi a ƙarshen mako kuma sun bayyana ko su waye aka kashen. sai dai masu tsokaci na yin tar da rashin nasarar kama 'yan bindigar har zuwa yanzu alphonsus okoro igwe gare ka rundunar 'yan sanda a jihar ebonyi ta tabbatar da cewa 'yan bindiga sun harbe akalla mutum uku har lahira a wani otal a garin isu da ke karamar hukumar onitsha ta jihar Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi, Chris Anyanwu ne ya bayyana hakan a wata 'yar gajeruwar hira da sashen Hausa na muryar Amurka jiya Litinin. There were gunshots heard within the market square, that is kwagwisu in Onitsha local government area. Ya ce an ji harbe-harbe a filin kasuwa wato a unguwar Nkwagu Isu ta karamar hukumar Onitsha. Sannan da shugaban 'yan sanda na yankin ya je gurin da tawagarsa. Sai suka ji cewa wasu 'yan bindiga sun shiga cikin wani otal mai suna home galaxy suka harbe mutum uku har lahira cikin waɗanda aka kashe akwai mai otal ɗin mai suna augustin obonna yawa diba daga garin isu sannan akwai wani mai suna henry ezani ciku mai shekaru arba'in da uku ɗan asalin jihar anambra da wani na kusa da ɗan takarar gwamnan jihar na jam'iyyar pdp dr ifani ciku odi da kuma wani mai suna alexander ekwe okorie mai shekaru hamsin da biyu daga ƙaramar hukumar onitsha kakakin 'yan sandan jihar ya kara da cewa an kwato kimanin albarusai goma sha ɗaya na bindigar ak-47 kuma ana nan ana gudanar da bincike kan lamarin sai dai wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullun charles eze na ganin kamata a ce waɗanda suka aikata wannan aika-aikar sun riga sun shiga hannu that kind of incident shouldn't occur without the security men having apprehended those people by now ce bai kamata irin wannan al'amarin ya faru ba tare da jami'an tsaro sun cafke waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin kafin yanzu ba mun sha ganin an kashe mutane kuma ba kama kowa ba wannan yana nuna cewa hukumomi ba sa aikinsu yadda ya kamata alfonso sokorigwe muryar amurka daga inugu Nigeria. To kamar yadda aka ji a inugu ne ba ibonyi ba a gaida alfonsus ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya kwamitin zartawa na asusun bada lamani na duniya ya amince da kusan dala biliyan 1.2 ga pakistan jiya litinin wanda zai samar da agajin da ake bukata a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalar tattalin arziki da ke kara taɓarɓarewa sakamakon ambaliyar ruwa a cikin wata sanarwa da mataimakin shugaban hukumar ta imf antonio tsaya ta fitar ta ce tattalin arzikin pakistan ya fuskanci mummunan yanayi saboda yaƙi a ukraine da kuma ƙalubalen cikin gida da take sukar manufofin gwamnati wanda ya haifar da rashin daidaiton tattalin arziki saya ta jaddada cewa pakistan dole ne ta aiwatar da manufofin gyare-gyare don dawo da kwanciyar hankali na tattalin arziki da kuma ci gaba mai ɗorewa. Amincewar lamanin na zuwa ne a daidai lokacin da asusun ajiyar kudaden waje na Pakistan ya tsaya akan dala biliyan goma sha uku da digo biyar kawai. Tun daga ranar goma sha tara ga watan Agusta a cewar babban bankin kasar Pakistan. Hauhawar farashin kayayyaki da ake gani mako-mako ya kai kashi arba'in da biyar cikin ɗari a watan Agusta. Kamar yadda bayanan gwamnati suka nuna inda farashin abinci da man fetur suka yi tashin gwauron zabi. daga ƙarshe ma'aikatar shari'a ta amurka ta faɗi jiya litinin cewa ta gano wasu bayanai da za su iya kasancewa da bayanai game da ganawar shugaba donald trump da lauyoyinsa da ya kamata a cire daga binciken da gwamnatin ƙasar ke yi na wasu muhimman takardu da ta kwace makonni uku da suka gabata daga wani gidan trump a florida masu gabatar da ƙara a wata kotu da ke florida sun ce za su ba da ƙarin bayani a cikin kwanaki masu zuwa game da abin da suka gano a cikin kwalaye ashirin na kayan da jami'an FBI suka ɗauka daga mara lago gidan Trump a lokacin binciken da kotu ta amince da shi. Abubuwan da aka ɗauka a binciken da ba a bayyana ba a ranar 8 ga watan Agusta sun haɗa da fayil-fayil goma sha ɗaya masu alamar tantancewar matakan tsaro na ƙasa. Waɗanda Trump ya ɗauka tare da shi lokacin da wa'adinsa na shugaban ƙasa ya ƙare a ranar 20 ga watan Janairun shekarar 2021 maimakon mayar da su zuwa gidan adana bayanan gwamnati kamar yadda dokar ƙasa ta bukata. To a gaida Sarfilo Hashin Gumil da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Nijar inda wata haɗakar ƙungiyoyin farar hula ke kira ga ƙungiyoyin ƙasar da su masu riƙa takaita wa'adin shugabanninsu. kamar yadda suka matsa ma 'yan siyasa su yi baya ga sauran abubuwa na misali daga yamai ga barma da rahoton shugabancin kungiyar farar hula a niger wani abu ne da a wasu kungiyoyin aka mayar da shi tamkar mutuka raba takalmin kaza duk ko da cewa irin wannan tafiya abu ne na jama'a da ya kamata a baiwa kowane mamba damar ya ja ragama ta hanyar zaɓe dalili kenan kungiyoyin nan sama da talatin mambobin gamayyar turnon lafash a ƙarshen taron su na shekara-shekara suka shawarci sauran takwarorinsu su su fara aiki da tsarin ƙayyade wa'adin shugabanci domin yin hakan alama ce ta nuna kishin dimokuraɗiyya kamar yadda jagoran wannan tafiya michael zodi ya bayyana mana kamar wajen mu in mutum ya yi shekara uku bayan shekara uku nan yana iya takara so guda to wannan yana kawo sauyi cikin tahiyan kungiya kuma yana sa demokarasiya tabbata cikin kungiyoyin horon hula ya kamata kungiyoyin horon hula su ma su shiga sahu na wannan sabon tahiya na demokarasiya a kasashen demokaradiyya doka ta dora wa kungiyoyin fararen kula alhakin zuba ido akan tafiyar sha'anin mulkin kasa domin tabbatar wa kansu cewa ba a kauce wa ka'ida ba saboda haka shugaban kungiyar kare hakkin jama'a ta la voix sans voix nasir saidu ya yaba da wannan shawara ta tournon la page baka naka lokaci kai na wani in lokaci ya naka gusa ya kamata a gusa a sa sabi saboda demokradiyya ta ɗarme ƙungiyoyin wararen hula su daraja kamar yadda muke cewa 'yan siyasa ya kamata su tabbatar da demokradiyya cikin jam'iyyun siyasa su tabbatar da jagoranci ingantacce in sun samu mulkin ƙasa kenan mu ba da misali na kwarai a cikin ƙasa ga 'yan siyasa ga talakawa. A cewar shugaban kungiyar Mojan Siraji Isa ba yau ba suke fatan ganin an shimfiɗa tsarin ƙayyade wa'adin shugabancin kungiyoyi da yadda hukumomi za su samu cikakkiyar masaniya a game da irin wainar da jami'an fafutuka ke toyawa. Eh, shawara ce wadda za mu yi nazari a kanta akwai masu kokowa tsakani da allah ganin cewa an tabbata adalci da gaskiya a cikin wannan ƙasa amma akwai waɗanda da saru ke ba su kuɗi kuma wa'annan kuɗi idan suka zo ba su faɗin abun da nasarun suka ce su yi a nan gaba kungiyoyin na turnon lafash za su gudanar da zagaye domin wayar da kan jami'an fafutuka a kan wannan batu na shigar da tsarin kayyade wa'adin shugabanci a dokokin gudanarwar kungiyoyi masu zaman kansu matakin da ba idan kasancewarsa hanyar tabbatar da demokradiyyar kungiyoyi a ɗaya gefe yunkuri ne na shirya matasan da za su gaji shugabannin da ke ci yanzu sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman a shirinmu na hantsi za a ji wannan yanzu jam'iyyar su ita ce ake ganin take da 'yan takara mafi karancin shekaru a cikin sauran 'yan takarkarun da ake da su guda hudu manya dai wato apc pdp ah, da ita labour sannan da nnpp ta kwankwaso to sansa yusuf ah, na maka barka da zuwa ga wannan lokaci kuma namun tayan yanga muku cewa yana ɗaya daga cikin yaya talatin da uku na marigayi sanannen malamin na na ah, zaria wato ah, baba ahmed yana da yan uwa da nan gidi yawa To bari fara da wata jita-jita da na ji an ce wai dan takarar ka na shugaban kasa Peter Obi yana tunanin ya janye daga takara gaskiya ne? A wannan ba gaskiya ba Ina wannan abin ya samu asali ne? A ƙarya ya samu asali saboda mun wayi gari yau. Ka ji magana aiko? A ban ji ba. Wurin ka na fara ji. Hmm. Kuma dai dama akan ce mana eh, cikin alamun karshen duniya hmm. gaskiya kan kasance ƙarya ƙarya ta kasance gaskiya mm. ah, shari na yawancuwa a bayan ƙasa ah, yanzu kowane labari ka gan shi a labarin cewa ana cewa ba gaskiya ba ne me yasa kake ji za a fito da irin wannan magana cewa zai janye an ga wani abubuwa ne wani take-take ko wani lamari ya faru firgita ce eh. ta yan adawa masu adawa da ku kuma eh, firgici na sa a yi abin da ke sabawa hankali saboda wannan magana ta sabawa hankali To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin wannan hirar yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Tanji ya ta wallahi ni da muka waci daga nan kwana sai na ce tsakanina da Allah wanga yan wanga uwa na mu ba san sa. Ki sarki Ali da Allah ba da kaɗan maradi. Sarki Ali baka sha aure ko guda ɗaya ba. Me ya tara ba. Yaya za a yi na za a ɗauko riga tashi a bashi ya sa wadda ta uban shi da ya gada in rike in ce a ni sai daidai da ni to gidan uwa na samu riga ba sai uba na ya riga ba za na zama ta in gaje ta noma haka yake yake wawa da wake da dawa sarki ba sai da bake sai da ba wuta kyauta sai ba ta fara sarkin da ya sai da hatsi ba ko an yi Jama'a sanuku da hutawa, barkanku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka wuya. shi alkawari marigayi tsohon shugaban jamhuriyar niger tanja ya yi game da batun yadda ake nada sarautar sarkin katsina maradi idan ta faɗi sannan mai ya janyo jinkirin nadin sabon sarki tun bayan da wanda yake akan wannan kujera din ya rasu shekara fiye da ɗaya da ta wuce kuma suwa yanzu suke neman wannan sarauta kuma an ce an soke sunayen waɗansu me yasa aka soke duk wannan suna cikin abubuwan da ke cikin shirin yau da za ku je. wanda ci gaba ne ga muhawarar da muke kan wannan lamari din na batun jinkirin naɗin sabon sarkin katsina maraɗaɗin ko muna tattaunawa din a muhawarar da wakilin mu mansur sani ya shirya mana tsakanin 'ya'yan gidajen sarauta wato basiru hamisu dan badau mai wakiltar gidan sarauta na shi su sarki alizaki da ya rasu da kuma muhammad lawali dan kusu dan kulozo daga masarautar sarkin katsina din ko kuma sarautar katsinawa to malamai mu je ali inda ya gada hmm. bai ɗauko motar shi ya zo gidana ina nan bayan jandarmeri kusan gidan gago ka je kan hitanan ka sa abinci ka kashi hmm. in fito ana son gani na a sallama a shi aka tura mutane suka zo aka ci kaɗa mai unguwa ne ya zo yana son ganin kai to ne mai unguwa aka ce wannan wanga alini sai na ce kai sai nace to ku ku ce ni dan sarki ne hmm. ina cin sarauta an ka na je in dai ba wani abu mai nauyi ba sai dai gidan hmm. al'umma ta al'umma tsina hmm. wani abu ya samu in shi katsinan marayu yawa ka gane ko amma gidan dan sarki a ni ubansa in dai ba wani abu bane wanda yake shi wani yuyayi ko wani abu sai dai tura tawaga ta can wakilai na su misali na ce to a ce mishi in bai bar nan ba an abin da ya biyo baya kan shi ya sa nan ba a yi katangar a jude ba suka ratsa suka yi nan wurin shi ma da basiru na san bai sani shi mai martaba eh kuma ni da nake muka ga hira na cewa tanji ya haɗu ga magana wata magana ce saura ya ce ya alƙawali uku da sarki ya yi saura ɗaya saura ɗaya zai na kawo muku sarkin ku cikin ɗin ɗan ku dodo za a bada a zaɓi guda in san samu ne na rinya haka sarki ya hida mashi hmm. da tanje ya ta ta wallahi ni da muka waci daga nan wada hmm. da muka ta can gida sai na ce tsakanina da Allah wanga wanga uwa mu ba san sarauta sai aka ce ya rami na ci haba sai aka za ta shigowa amma wata bambace tanje ya buga nan wurin din sai zo ya ce haka nan ko da ya hida haka wallahi malam eh, mansur ko da ya haɗa ka nace da mun nace wallahi ba su sai aka turo wasu delegation na ina Da da ne. Hmm. na minister na interior sai aka kira su haka ce kutai kuce ba ku yarda ba in an ce ɗaya ɗakin da sai ɗayan ɗan kudu da sai wanda uban shi yi ku shi kenan an watsar da ku ai kaga wannan abu ne aka yi wanda da a ya mutsa mu yaya za a yi ubana za a ɗauko riga tashi a bashi ya sa wadda ta uban shi da ya gada in rike in ce a ni ta yi daidai da ni to gidan uwa na samu riga ba sai uba na ya sa riga ba za na zama in gaje ta shi suka ɗauki adawa da ni suka ɗauki adawa da ni da sai suka zo suka yi intoxicate duka mutane akwai wa'anda misalin daga nan aka yi preparan su suka tashi suka ta yi dan tambara can wajen baba bako cikin wadawan ne fa wasu sun rasu akwai saura suna nan hmm. kuma suna ji na hmm. suka je suka ce wada eh, bako kai ne cikin ɗan ɗan kuluri kai ne babba hmm. mu ba mu can amana yanzu gadon ku ya zo gidan ku ya zo daɗi ya zo zami za in zaɓi ƙaranka mu kai zamu zaɓi in an kira kama da rin hukar ka bar mana rinya wancan ya mara kuna da magana cikin magana shi eh. to bar shi yi da rasa labarin a ah, bai ai ni magana ta mai tsauci dan karama mai banga. to ai kanka sanya lokacin a ah, to eh to ka gane ko a ƙarshe mun eh, kake so to a ƙarshe aka ji a hmm. ƙarshe da aka zo sai aka buga ali ni ban yarda da shi ba ban koyi baya ba eh? aka ce aka je ba rikicin aka yi sarauta aka ce an aza abi ni sai ne nake musu aka yi eh eh cewa ce aka yi eh takarda ce aka zo da ita aka ba su ba su ma hausa ka hau eskali ba su idi kai ba cikin ba ba ah, ni na yarda da takarda mai ba irin wannan ba ba irin wannan ba da aka zo da aka gama kansu shi wadatau aka je aka iske aka ce magana ta zama sirrin kakka zaɓin na rinya kai za mu jefa ma kai za mu ɗauka kai ne tsakuwar kacina kai ne ke tare da sarki buzu kai kasan daɗin mu kai kasan ciwon mu kai kasan arzikin mu kai za mu jawa an kaje ma da ruwan kakka bari kaga an musu fara'u ko hmm. ba ta tage wajen baba na riba na je na ce baba ku hakuri dan Allah in Allah ya ce ku yi sarki sai ku yi sarki hmm. duk cikin illahirin mu ko ɗakin kuri ko na ɗakin ɗan kulodan babu wa'anda suka yi ni kaɗai na goyi bayan baba na rinya yanzu da aka buga sarki muka tashi hurru sa'an nan ne aka gamu da aka buga ali sai aka muka gamu da muka kwantsama maka ta wajen wani sarki na nan cikin wannan nan jihar maradi mm. sai ya ce ku ba ku nan mu da game aka turo cikin koci delegation ce aka tai aka ce kar ku yarda da zazzara eh, wanga wanga su su diyan dan kulodo in an an an diyan dan kulodo ne daga su sai diyan su kenan shi kenan so kake ka ce ku ne kuka kama kan abin da kake zai a ni ba ni ni ban yi ba ni na yi tsaye ne bisa kan ai gaskiya wallahi ni ba ni in su suka yi su suka sani wani in gidan da kake gani hmm. ba banza bane ba tasha bace ba kasuwa bane ba gidan samariya bane gidan sarauta ne gidan sarauta ne to ka bari ka gani in aka yi abun ba gaskiya ba ka ga inda za a kuma kai kana sarki za ka ka kashe alƙali yo ba can gidan alƙali bane ake duk garin gaba ya sani ko macen da ke ɗarmin matan da ke cikin gida ba sun san ba adi ba ya shari'a can yake yin ta gidan alƙali bari mu dawo masu sauraro kada ya kumanta shirin tsaka mai wuya ake sauraro daga nan muryar Amurka biya maraji dan badau bangaren sarauta wanda allah mai martaba alizaki rasuwa kashi abinda biya maradi a lawali dan kusu yi wanda har yanzu dai adawa ce suke yi ko kuma menene ni za ka ci ne wannan hana zance na adawa shi wannan abu an riga abin da ya wuce ai ba a gada adawa hmm? an da riga abin da ya wuce da ba a da an aka wuce ko an sarri abin Allah zaki shi sarki Ali da Allah ya ba shi kadan maradi sarki Ali ba ka aure ko guda ɗaya ba da ya tara ba in ya da hakuri ba ɗauka ba saboda irin sarki ali ya gare ta tunda mu da muke liƙe gare shi irin baiwa ta shi kyautar shi da kuma tsoro ga abin eh, kyauta ta shi mutum da ba ga shari'a bai samu jikka uku ba amma in ya kyauta ta Allah yana kyauta jikka ɗari a yi mutuwa ya bada aure ya bada suna a bada abinci ya bada noma haƙi yake nomawa da wake da dawa mm. sarki ba sai da baki sai da ba kyauta Mm. Allah baka saraka abin ke bukata ya ba a taba sarkin da ya sai da hatsi ba ko an yi eh, a duka an so eh, eh. ka kawo cewa a'a sarki bai sai da babu ma kyau kyauta ko ke eh, kyauta kyauta a wani kyauta ne da jama'a ne an kai ka an ma ka ce haka nan wanda ya mai mare ma wai ya taba sai da shi an wa abin yanzu na gani ni ka zaɓin sarki ya shi ne amma waye na shiga wurin eh, a ah, in yace kawai eh, eh, in yace kawai shi Ali bai taba sai da abu kenan ya buzu ya taba sai da buzu bai taba sai da ni ka sarki buzu ban shakai ba abin da gane ba wa ke zo ga wuri amma ni zo ga wani kuma ba ka zo kai ka kiya eh, eh, kiya kai eh, to ba kyau da so ka sauwa ka zuwa wajen sarki ai ai uban ka ne ba ka zuwa wajen shi ana ne kadara ni ba abun ga zuwa sai wani ke zuwa su mala ka ji gaskiya tana nan wurin ta amma shi wannan abu mm. Allah ya ya ma'amushi marima uban shi ya marimawa mm. shi a da zaki. Mm. Ni za a ƙara kusanta masu saurari matsayin marimawa a cikin gari. Marimawa rauni ne wa ɗato da sarki shi. eh daga cikin tawaga ta ɗiyar sarki ake ɗauka a yi mm. duka wani sarkon ɗan baskore eh, eh, maremawa ɗan badan magajin hanadu ta shikon ɗan mm. sarki ne mm. eh, su ko da yake a sarki ya haɗa mutane wanda kana sa wanda mutum ya gwada ɗaya ira da kai ta sa da yi hmm? da yadda sharo tsaga sharo suka yi sai da tare da shi ke da abuga da ma da ruwa shi dan daɗi aka tsagai kai mu ka zo kama sarauta nan aka yi aka kore sarki ali kaza ka hawa mu dai ba ba muku muka yi ba mu ai siyasa ba aka zuga shi a kore aka zo aka tsage shi ko da sarki ali ko da kai zahin abinta da ta wajen bako da sama da mayana wanga da mai dama kau suka kiji mazahi su suke kudda kudda shi shi bala malamin shi ne eh, ɗan kanan shi ne ko malamin shi ne tsakanin da bala da sarki ali sai Allah tsakanin hmm. Allah kada tsakanin ba shi amsa kaɗan nan wurin tabbatar shi to shi ka waɗan shi bala me za ka ƙara ba wanda yace malam bala bala maya na ko hmm. kace ɗan kanan ali ne ko eh kace kanan dan kanan shi ne ba dan kanan shi ba eh zika eh. da sarki da miki a eh. wai kace a kace ai malamin shi ne dan kanan shi ne kace wa zama malamin shi in ya zama na a ai ka hada haka eh na hada haka za to wane ne hmm. kanan shi to gaishe ku malamai shi me bambancin sarautar sarkin katsina maradi da kuma sarautar sarkin katsina najeriya da ke nan kusa ga maradi din wannan na daga cikin abubuwan da muke son mu taba a shirin na gaba da kuma ƙara duba dalilin da yake sa ake samun rashin haɗin kawuna a tsakanin gidajen sarautar da ke jiran samun sarautar da ta faɗi din a na maraɗi kuma su waye ma suke neman wannan sarauta yanzu waye cancanta waye bai cancanta ba duk suna cikin shirin da za mu kawo muku Allah kai mu rana wata yau yanzu muna son mu yi godiya ga su wakilan na wato yanzu muna sama gode wasu bakin namu basiru hamisu dan ba da muhammad lawali dan kusu tare da kuma wakilin mu mansur sani a wannan shiri da kuka ji a madadin su aliyu mustapha sakwato ne a washington dc mun baku lafiya to da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice Ukraine ta faɗi jiya litinin cewa ta kaddamar da wasu hare-haren mayar da martani domin kokarin sake kwato yankunan kudancin kasar da rasha ta kwace a farkon makonnin watanni shida da ta shafe tana mamayewa a yau mun fara kai munanan hare-hare ta bangarori daban-daban ciki har da yankin carson kafar ya labaran kasar ukraine softline ta nakalto mai magana da yawon rundunar sojan kasar natalia himanuk na cewa rasha ta kasa kwace babban birnin da ke arewacin ukraine a farkon harin da ta kai amma ta karɓe ikon wani yanki da ke kudu da gabar tekun bahar maliya majalisar ɗinkin duniya ta faɗi jiya litinin cewa 'yan ƙasar afghanistan miliyan shida ne ke gab da fadawa cikin yunwa sannan kuma an samu ƙarancin kudaden ayyukan jin kai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku sabon shirin yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya ta' ni gabatar da shirin da jumbe hamza da shi kuma ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam